muna cikin addu'o'in da ake karantawa da safe da yamma yau za mu tashi addu'a ta saba'in da takwas addu'a ta saba'in da takwas ta hudu kuma a babu Allahumma bika asbahana wa bika amsaina wa bika nahaya wa bika namutu wa ilaika nushur wa idha amsa qala Allahumma bika amsaina wa bika asbahana wa bika na haya wa bika mutu wa ilaikal masir abu huraira shi wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya karantar da mu idan mun wayi gari kullum ake wannan addu'a kullum ba ranar da ba a yi a ce Allahumma bika asbahana ya Allah gare ka muka wayi gari da ni'imar ka muka wayi gari da kariyar ka muka wayi gari da ambatanka muka wayi gari da ƙudurarka muka wayi gari shine bika asbahana wa bika amsaina da ni'imarka muka yammaci da kiyayewarka muka kai yamma da ambatanka muka kai yamma da ikonka muka kai yamma komai yana hannunka wa bika nahaya wa bika namut ya Allah da ikonka muke rayuwa da ikon ka muke mutuwa kai kake raya mu kuma kai kake kashe mu shine wa bika haya wa bika namut ko kuma dan kai muke rayuwa ya Allah dan tabbatar da bautarka sannan kuma wa bika mutu? dan kai muke mutuwa dan koma